daidai da tara ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyar. a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke cikin tafsirin al-misbahul munir fi tahzib tafsir bin kathir na al-imam AbulFida, ismail ibn kathirin ad Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi dan ba manta ba a tafsirin da ya gabata mun kwana a aya ta sha uku a cikin jerin giyan ayoyin sotu lukman inda malam Ibnu kasirin yana kan fassara mana waɗannan ayoyi lokaci ya ƙure rumali karanto mana ayoyin daga farko sai mu dasa daga inda mu kwana Allah madaukin sarki ya sa mu dace na'am a'udhu billahi minash shaitonir min hamzihi wa nafthihi wa nafthi بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون to in ba manta ba mun fara jin wasiyar lukman ga ɗanshi a inda muka jawo hankalin al'umma da cewa kowa ya tabbatar da ɗin shi ya zama ɗa na ƙwarai ta hanyar ka ja ɗanka a jika sannan ka riga gabatar mai da nasihohi da wasiyoyi ka riga ƙoƙarin ɗora shi akan turba na ƙwarai da zai zama abun koyi ga 'yan baya a waye gari shi ne wanda yake tarbiyyantar al'umman annabi don su zama mutanen kirki Tura ‘ya'yanku da kuke yi a kusa da ku wannan yana taimakawa wajen gurɓacewan tarbiyyansu da rashin kyautatuwan halayyansu domin kai babba kai ne kullum za ka yi ƙoƙarin nuna mai gafa abin da ya kamata ya bi ga abin da ya kamata ya yi abu kaza da abu kaza kada ya sake yaye su saboda ga illansu in ka ja shi a jika to zai kwaikwayi wannan daga gare ka kai tsaye amma in ya zama ɗanka ne kake kyaman ya zauna inda kake ko ya saurari zancen da kake zantarwa to wannan yana nuna cewa mai yiwa kai kanka ka san ba abin arziki kake yi ba kun ku abin arziki ne samu lokaci ka riƙa zama da shi ka riƙa binciken shi har 'ya'yanka mata kar ka sake ka ture su a jikinka ka ɗora su akan abin da ya kamata ka ɗora shi a kai jirin da allah maɗaukin sarki yake gaya mana abin da lukumani ya wannan yana daga cikin hikima saboda allah maɗaukin sarki a cikin alkur'ani yana cewa wa'anzir ashiratakal aqrabin lallai ka wa'azantar da danginka na kusa Su suwa danginka na kusa su ne waɗannan 'ya'yan naka da matanka da danginka waɗanda kuke da dangantakan kusancin jini da su a fuskan da'awa wajibi ne ya zama su ne waɗanda suke ajin farko da za ka sauke wannan nauyi da allah maɗaukin sarki ya ɗora maka umarnin da aka yi ma'annaba a farko kenan to sai ga aikin da annabi ya aiwatar a aikace kamar yadda muka ji a tarihi ya tara dangin shi ya kira su ya wa'azantar da su ya gargaɗe su a kansu bi Allah ga lukmanul hakim ya fara da ɗan shi haka Allah maɗaukin sarki ya gaya mana wa iskala lukmanul libnihi wa huwa ya izuhu ɗan uwa yaushe rabanka da ka zauna da ɗanka ko ‘ya'yanka mazansu da matansu kana masu wa'azi yaushe rabanka tsakaninka da Allah da ka zaunar da matanka kana mata wa'azi yaushe rabanka da ka zaunar da barorin gidanka ‘yan almajiran nan da suke mako aike-aike da wanke-wanke da sauran hidindimin yau da kullum na gida kana masu wa'azi daidai akan aikin da ma suke maku tukuna yaushe rabanka da waɗannan abubuwan shin ka san irin yadda yake mu'amalantarsa a gidan nan mun fahimci wannan da ke ku matanka ko matanka tsakani da allah suna kula da haƙƙi da mutuncin waɗannan yaran su ma ba suna da iyaye su ma suna da haƙƙin da a yi tarbiyyansu duk da cewa iyayensu ba su fahimci haka ba shi sa suka sake su da sunan wai su zo su koyi ilimi a lokacin da kwakwalansu ba wai sun nuna ba ne ana gano wannan da kyau ko kamata ya ce an killace soje ɗaya cin so da shan so da suturan so da kiwon lafiyansu da komi ana yi amma fa duk sun yi asaran wannan wannan 'yan aikin da suke zuwa suke nan ne suke samun abin da za su ci samu ɗan sabulun da za su yi wanki su samu sabulun da za su yi wanka samu ɗan abubuwan da zai inganta rayuwarsu hatta karatun da ma suka zo neman za ga hidindimin kuma yana gurgunta wancan karatun ai amma tsakaninka da allah kana zaunar da su ka nuna masu kana zaunar da matanka ka nuna mata haƙƙin waɗannan bayi in kana da direba a gidanka kana zaunar da shi ka nuna mai mahimmancin aikin da yake yi da kuma irin mas'uliyan da ke kan shi in yana ɗiban 'ya'yanka ne zuwa makaranta kana zaunar da yaran nan ka nuna masu mahimmanci da mutunci da kiman wannan da ke ɗaukansu su fahimci ba bawa ba ne fa uba ne ga wasu kamar yadda kai kake uba gare su kana zaunar da matanka ko matanka da direban ka yake ɗaukansu zuwa unguwa ka nuna masu cewa wannan ba wulaƙantacce ba ne wannan ba tozartacce ba ne ka bayyana masu mahimmanci da alheri na mai gadin gidanka mai yankan fulawan gidanka ɗan aikenka ofis da sauransu duk kana nuna mai iyalanka wannan allahi in ba ka yi ka sani sun malatus alunna yau ma'izin anin na'im wannan ni'ima ne allah maraukin sarki maka wanda bai yi ma da yawa daga cikin al'umma ba akwai da yawa suna neman irin waɗannan barorin gida da za su riƙe masu hidindamu ba su samu ba kai ko allah maɗaukin sarki ya baka to allah zai maka tambaya kan wannan ni'imar kuma na daga tambayin da za a yi ma shi ne wannan haƙƙin da suke da shi a kanka ka sauke wannan nauyi ko gode kai ma kawai kana ɗaukansu bayi ne wulaƙantattu ne tozartattu ne ai dan ba su da yadda za su iya ne suke zo suka yi aiki a ƙarƙashinka in haka ne don allah ka tsaya ka kalla da kyau mai yiwa in diri ne na halitta a cikin sako wanda ya fi ka kyan tsari in ƙarfin jiki ne a cikin sako wanda ya fi ka ƙarfi in za a sa kazan ƙarfi wallahi ba abin da za ka wawusa kun gano wannan amma allah maɗaukin sarki ya fifita ka a kansu suka komo suna yin hidima a ƙarƙashinka liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya domin wasu daga cikin ku su wasu a matsayin laborerin a matsayin ma'aikata a ƙarƙashin su aikin da ba za ka iya ba wani kuma shi yake jin karsashin yin wannan aikin don ya samu ɗan abin da zai samu ya ji ya ciyar da 'ya'yan shi da sauran iyalan shi to ko yana daga cikin abin da ya zama wajibi ka rika zuwa kana zaunar da su kana nuna masu kana jin shawarwari daga bakinsu mai yawa akwai abin da direbanka ya sani game da 'ya'yanka ya sani game da iyalanka wanda kai wallahi baka san shi ba kuma barin wannan abin ya ci gaba da tafiya irin wannan yanayin zai zama illa illa gare su illa gare ka illa ga duk wanda ya matse ku to al'amarin tarbiyya al'amari ne wanda dole sai mun tsaye a kan shi mafi mahimmanci da ‘ya'yanka domin ‘ya'yanka ka yi ne kuna fahimtar wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to in ba manta ba likman yana kan yi maɗan shi wasiya bayan da ya nuna mai haƙƙin allah da cewa ya taka tsantsan da shirka domin babu zaluncin da ya kai shirka Allah madaukakin sarki ya yi ka shi kadai da kayan shi bai ranta bai ara ba bai nemo a kwatanta mai tsari da wani gudunmuwa na komi wajen yinka ba sai ya gama yinka tsab kai kuma sai ka koma kana bauta ma wani tare da shi wannan ba karamin zalunci ba ne an gane wannan shi sa mai hankali ya koma yi karatun ta natsu in kana da ɗabi'a na zuwa wajen bokaye ɗabi'a na mu'amala da 'yan bori masu duba sun riga sun sha kanka da duk wani abin da za ka yi wanda ya saba ma Allah Allah ke marmar ka bar shi in kana canfi in kana wani kulumboto in kana wasu abubuwa na shiririta wanda kai tsaye kai da je kai ka san wannan shirka ne shawara ka bar wannan abin tun kafin ku yi arba da ubangijinka a ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su yi maka amfanin komi ba ka daina shirka ka daina duk abin da allah maɗaukin sarki baya so yi ƙoƙari ka riƙa bibiyan karatuttukan da muke na tauhidi musamman ka samu karatun littafin da muka yi muka sauke na almulakhas sharhi ne na kitabin tauhid sannan ka samu littafin al-irshad ila sahih al-i'tiqad duk mun yi bayanai dangane da illoli da bala'o'i da musibobin da shirka ta tattara wannan littafi shi ma mun sauke shi baki daya ga karatun littafin dinul haq wanda muka riga muka yi ƙari da dai sauran karatuka da yawa waɗanda suke da alaƙa da tauhidi ka riga bibiyan karatukan da muke kan yi yanzu na masailul jahiliya da karatun da muke a yanzu haka na sharhu sunna na al-imam al-barbahari duk a ciki akwai bayanai dangane da abin da ya shafi tauhidi karga bibiyan karatun sharo sunna da muke yi na al'imamul Bagawai da sayahu muslim na al'imam muslim bin al-hajjaj duk muna babin tauhidi ne dukka waɗannan abubuwan ka san haƙƙin allah da ke kanka ka kiyaye ka tsare sai allah maɗaukin sarki ya sa albarka a rayuwanka in ka ki tsara wannan to duk abin da kaga kana bi na ci baya da matsaloli Allah Ya je ka bincika Allah yana kallon zukatan bayi ne yanzuru ila qulubikum wa a'malukum yana kallon zukatanku ne da ayyukanku idan zuciyanka ba ta yi kyau ba di yanda aikinka kake kokarin inganta shi to akwai matsala zuciyan ne a ajin farko za yi kokarin gyara ta sai ka tsira shi yasa ya fara dasa ma ɗan shi tauhidi ya hada makaman yakin shirka a cikin zuciyan ɗan don ɗan ya rike waɗannan makamai duk lokacin da shirka ta kawo mai farmaki to ya kore ta ina fatan mun gano wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi ne sai komo ya ce wa sainal insani bi walidaihi allah maɗaukin sarki ya yi wasici ya yi umarni dangane da ɗa ya ƙoƙarin martabawa da girmama iyayen shi in shekarunka dubu ne allah ya mahaifinka da mahaifiyanka dole sai kai masu a ɗari bisa ɗari wajibi ka kiyaye haƙƙin da allah maɗaukin sarki ya ɗora ma dangane da iyayenka Tun malantanka duk dukiyanka tun mulkinka allah ce wa lahu ma jana zulli minar rahama ka zubar da wannan mukaman ka zubar da wannan matsayin muddin kana gaban iyayenka saboda tausayinsu waƙul ka riga haɗawa da cewa rabbir hamhuma allah ka ji kansu kama rabba ya ni kama yadda suka tareraye ni suka rene ni suka kula da ni a lokacin da nike ƙarami nike da matukan buƙatan kulawansu suke wannan aikin ka san iyayenka sun yi hidima babba a kanka ba za ka gane wannan ba sai ka kalli jaririn da ke hannun matanka wannan ɗan naka ka ga yadda ake ta haba-haba da shi ka auna tsawon shekarun da kuka yi kuna raino da kulawa da wannan jaririn wannan tsawon lokacin ne fa uwakka ta ɗiba tana kulawa da kai yanzu ba ta da haƙƙi a kanka tsakaninka da allah in ka wulaƙanta uwakka anya ba alhaki kun gano wannan anya ba alhaki ka kalli irin yadda matanka take wahala da ciki ta faɗin nan ta tashi can ciwon yau daban na gobe daban ta rike ƙugu ta dafe baya ta yi waigi da hannu duk kai ne ke ja mata matsalan nan haka matanka ke wahala to haka uwakka ce wahala da kai ko ma ya wuce haka mai yi wasan da uwakka ke giringirin da kai a cikinta babu asibitoci da likitoci da ƙwararru na yau da suke taimaka matanka wajen ta samu sassauci da sauƙi da 'yan ƙwayoyin da ake bata na sha da gwaje-gwaje da ake zuwa a yi don a taimaka mata wajen inganta lafiyanta da rayuwanta mahaifiyanka ba ta samu wannan gatar ba don me ba ka tausaya mata ba don me in kai ɗa na ƙwarai ne komin tsufanta ko menene Allah ya ka kula da haƙƙinta kuma wannan kulawa da haƙƙin namiji ne mace ne fi yawan shekarunku ko kowaye su dai suka haife ku kuma su ne suka tarbiyyance ku su ne suka zama sila na duk matsayin da kuka zama yau a duniyan nan wallahi ku kula da haƙƙinsu wannan wasiya ne allah madaukin sarki ya ce mun yi ma ɗan adam wasiya bi ma'anar amr umarni ne mai ƙarfi allah madaukin sarki ya ma yaro Yi ma yarinya ma sauran 'ya'ya kab da cewa iyaye a kula da haƙƙinsu hamalatu ummuhu mahaifiya ita ta ɗau ciki duk wa alhalin ciki ita ta yi allah ya ce wahanan ala wahanin mashakka ba'adal mashakka daga wannan wahalan sai wannan kowane stage ciki ya kai to akwai matsalan shi cikin yana ƙarami ne to matsalolin da yake sabbaba mata daban da in ya fara girma in ya kai fik na girman shi in ya fara gurungurun yana neman wajen fita matsalan shi kuma daban to matsala yana karewa ne kan kat a lokacin da aka doshi naƙuda to a lokacin dai sai dai allah maɗaukin sarki kawai kawo agaji da kan shi ce sun matsabila ya tsara hanyar da ɗaya yake fitowa allah maɗaukin sarki ne yake sauwaƙe shi kawai ko dai a haihu ko a yi ƙari ko a yi aiki ko ma mai za a yi allah maɗaukin sarki ne ya sauwaƙa zuwanka duniya an gane duk wani abin da za ka ga mahaifinka yanzu yana ma mahaifiyanka na ɗaga kai duk kai ka ja mata yau ba don ba kai ba da uwaka tana nan standard grade mun gano wannan da kyau ku kai ne ka ja mata duk abin da ake kallon da shi ake cewa ta tsufa ba a san a birge tare da ita za a ji a kawo wata mai ƙananan shekaru za a yi waye za a yi waye duk kai ne ka baka su karkwace ta yi kai ne Mun gano wannan da kyau ku to yin sai ka mai da ita mutum a daga samu mata tufafi masu kyau masu tsada tana ɗaurawa a gyara mata ɗakinta a kula da lafiyanta in ta ce in mm, a ce menene inna duk abin da ke bukata ɗauka a bata a rika zuwa ana zama da ita ana hira da ita ana ɗebe mata kewa a rika girmama ƙawayenta in iyayenta suna raye a martaba su a kimanta su in ta ce aimawa na kaza a guji a aje shi. in ta kwabe ka kan wasu ka kokari ka kwabu haka haka wallahi al'adin duk wanda ya kiyaye wannan za ga yadda Allah maɗaukin sarki zai sa albarka a rayuwar shi za ga irin yadda zai rika ci gaba za ga irin yadda ɗaukaka zai rika sauka a kan shi daga wannan siyawancin sannan haka Allah maɗaukin sarki zai tsare mai daraja da martaba na shi 'ya'yan da kuma yake haihuwa an gane wannan allah maɗaukin sarki ya samu dace iyaye ba ƙananan mutane ba ne bai kamata a yi sakaci da haƙƙinsu ba allah shiryar don wafisaluhu fi amai allah maɗaukin sarki ya ce raino ko shayarwa bayan an haifa ɗa to ana yi ne a cikin shekaru biyu ai tarbiyatuhu wa irda'uhu shayar da ɗa <clears throat> nono to ana yi ne cikin shekara biyu da kuma ƙoƙarin tarbiyyantan yaro kun ga cikin shekaru biyu nan aka yi sakaci sanda ƙwaƙwalwan yaro ke ginuwa zuciyar take ƙara tabbatuwa a bisa saiti in aka yi kure aka samu yaron nan bai samu wadataccen nono ba bai samu wadataccen abinci ba bai samu kulawa mai kyau gane da abin da ya shafi lafiyan shi ba tun daga haka ake samun yaro balibi kun gano wannan da kyau yaro tun yana ƙarami a rika zagin shi ana dukan shi ƙaramin yaro kaga ana ɓaka mai duka akan me ne yayi duk abin da ya kamata a da kai don yayi na kuskure baki zai iya gyara wannan abu jan shi a jika zai gyara waɗannan abubuwan ku rage dukan 'ya'yanku gaskiya wannan abin yana daga abin da ke taimakawa wajen kangarar da su ya taurarar da su su zama marasa tausayi su ma allah maɗaukin sarki ya sauwaka to maganar tarbiyyar ɗa da kuma maganar shayar da shi da hikimomin waɗannan abubuwa ƙarshen waɗannan wasu wasiyoyi gaba ɗaya za mu aje mu fitar da 'yar mu muzakkira wanda za mu zo mu karanta mutane su gane matakan da ake bi wajen a ɗora ɗa a bisa turba ta ƙwarai allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala yake cewa wa wadu'uhu fi amain kama ƙala ta'ala ba da wadu'uhi fi amain za a shayar da yaro ne bayan haifan shi da aka yi na tsawon shekara biyu allah ya ce والوالدات يرضئن أولادهن haulaini كاملين liman أراد أن يتم الرضاء iyaye waɗanda ke shayar da allah madaukin sarki ce za su shayar da waɗannan 'ya'yayen ne a cikin shekaru biyu cikakku cif wata 24 liman arada an yutimma raza'a ga waɗanda ke son su cika ƙa'idan shayarwa kun gani ƙa'idan shayarwa a haƙura a ba yaro nono ya sha ya ƙoshi ƙwaƙwalwan shi ta gini tsaf a cikin shekaru biyun nan duk gaugawa da ake da a jingine shi ni na gaji da tsotso na gaji da waye duk gama gajiyanki in dai kina son wannan ɗa ya zama ɗa ne standard ya shayar da shi shekara biyu kai kuma uba ka riƙa yau ne mai kyau yadda za a samu ruwan nono mai nagarta ka riƙa zuwa da ababen da zai inganta rayuwanta ita uwar domin rayuwan ɗanka ya inganta ka wuce ka je waje ka samu mai kyau ka ci ka sha ka yi ɓam ita kuma ka batta da ƙarza ka batta da wahalhalu a cikin gida in ta yin ƙura ta ce kaza ka rufe ta da faɗa yau in mai nemowa bai samu ya ci da kyau ba eh mai kike so za a nemo shota wanda ma fa kokarin ya faɗi cewa akwai cuwacuwan da yake shiryawa a waje kenan wani fa ya ci ya ƙoshin ne in ya dawo sai ya langaɗe mata ce wallah gaba ɗaya yau diya jiga ta ne ci ce daga ɗan abin da muka rafa ne ce ka ai jiki na ya mutu bacci zan yi kana jin yin wanne bacci zai zo kamar gaskiya mana ɗan munafikin allah ko ku ku ji tsokuli tausayin matan nan allah maraukin sarki ya ce su zauna a gida sun zauna kai yanzu a ce an sa dokan ta ɓaci na yini bi ka zauna a gida ba fita ka ji yadda al'amarin zai zama maka tamma mutane ba tausayi allah ku ji tsoron allah allah maraukin sarki ya samu dace to sai ce liman arada an yi timar rada'a ga wanda ke son ya ci ga ka'idan shayarwa ba wajibi ba ne ba lalle ba ne amma dai an so man fahimci wannan da kyau ku. ya zama shayarwa a shekara biyu ne mahala ya ce wa min hahuna istan bata ibn abbasin wa ghairuhu min al'a'imma anna aqalla muddatal hamli sittata ashhurin daga nan ne babban malami daga cikin sahabban annabi abdullahi dan abbas ya fitar da hukunci da cewa mafi karancin kwanukan ciki shine wata shida mun gane ciki idan mace ta haife ɗanta da ke cikinta a wata shida to ɗanka ne har ma malamai suke cewa idan ta haiwa cikin wata biyar da kwana 26 to ɗanka ne amma in ta haihu da wata biyar da kwana 24 to ba ɗanka ba ne domin watanni biyar ba sa nukusani a jere an gane wannan domin annabi a cikin hadithi yana cewa wata yana yin kwana 29 ne kun gane wannan kwana 29 to wata 29 29 29 ba sa biyar a jere dole sai an samu wani ya cika to idan aka samu faɗin kwana ɗaya daga cikin waɗancan lissafan to an samu matsala mun gani shi yasa mai tuhufa yake cewa wasittatil ashhuri fil aqalli wa khamsatil awami aqsal hamli yace shekara biyar shine mafi nisan abin da ciki zai yi mace za ta iya kaiwa da komowa ɗauke da ciki ba ta iya haife shi ba ya zauna cikin ta hannun tsohon shekara biyar a tarihi da muka karanta imam malik imam darul hijira sai da shekara biyu dindin a cikin mahaifiyan shi har in aka samu wanda ya shi wata sha biyu sai ka jana ce mashi shekarau to maluku sai da shekara biyu a ciki to mai tuhufa ya ce ciki na iya kwanciya hannu tsawon shekaru biyar a cikin mace da wannan ne shari'ar musulunci ke cewa a duk lokacin da mace mijinta ya sake ta ko ya mutu ya batta to fa a sa ido kafin ta aure a tabbatar da an cika idda ya cika cif domin za a iya ɗaukan ɗan wani a kai gidan wani gurɓacewar nasaba kuwa yana haifar da illa a cikin rayuwar al'umma an gane bai halatta a ɗauki ɗan wani kai gidan wani ba a tsaya a ba a yi al'amari a tsanake a je a auna in ana da shakka a tabbatar da babu ciki don mai yiwa mijin ya kwanta ya mutu ya batta ko kuma ya sake ta akwai ciki wanda ya je kwanciyen shi al'ada zai iya zuwa mata ta raga ganin hailanta na zuwa ta ɗauka ba ta da ciki an gane amma in tana zargi ko tana shakka ko tana hasashe da tunanin wani abu to shi sai a je sai a gwada da waɗannan kayan gwaje-gwaje na zamani da allah maɗaukin sarki ma ɗan adam ilhamansu to sai a duba sai a ga ba wani matsala eh to ba wani matsala sai ta aurenta amma sai a gano ai da mishkila an gane to shikenan sai a san akwai matakin da za a iya ɗauka in ba wannan matakin shi na magana ya ƙare sai je sai ta aurenta allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin to shi sai mala ya ce ne annahu qala fil ayatil ukhra allah maɗaukin sarki ya faɗi a wata aya ya ce wa hamluhu wa fisaluhu na shahara da ɗaukan ciki da kuma yaye ciki ɗan da aka haifa to wata talatin ne to a baya kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa fisaluhu fi amaini tarbiyya da shayarwa ana yi ne cikin shekaru biyu in ga cire shekaru biyu abin da ya rage a wata talatin su ne watanni shida to ciki gaba ɗaya na kwashe wata shida ne kenan ba su ma kai bakwai ni ba to shi wannan za a ce shidanni ne ko gomi yanzu idan aka auri mace ta zo gida kawai wata shida sai a gaɗa shi kenan gulma ya samu abin tsaye gumi ya bayyana wannan unguwan allah kaɗai ya sa abin da za a faɗi an dinga surutu kenan ko malamai kullum suna tafsiri suna bayani suna faɗin wannan ƙarar ana ji Ma kuma aiki ne an ƙi ai ta zagi jama'a ku iya bakinku ibadun da kuke yi ko su za a kwasa a rika biyan mutane surutan da kuke a kansu kai ibada a ɗibi wannan ibadan naka a je a ba wanda kai zuciyanka ke ƙin shi ashe ba ka da wayo ashe ba ka da hikima ashe ba ka da dabara in kana da wayo da hikima da dabara ai wanda kake ƙi nema ya kamata bakinka yi nesa da shi amma kai tunanin ka in ba kai wannan zagin ba in ba ba kai wannan cin mutuncin ba to ai al'umma za su riga kallon shi da daraja kai kuma abin da ba so kenan to ai daraja Allah madaukin sarki ne ke wa mutum in Allah ya mashi ya kai iya kamar ba kai ne ka ce ba ka san ranar da ta fito yanzu ta tsaya inda take aiki ya ganka al'umma annabi kuna fahimtar wannan ku kyala mutane da mutuncinsu ka kyala mutum ya zauna yadda yake shin an yi auren da ciki ne in kai malami ne ka je kai masa nasiha in kai ba malami ba ne to ka ja bakinka kai shiru kawai shi kan shi malamin da zai je nasiha ba wanda ya ba shi dama ya amfani da nasihan da ya je zai yi wajen cin zarafi ko cin fuskan musulmi ba wanda ya ba shi wannan damar bayan kai masu nasiha sai ka bayyana masu yadda ya kamata a gyara wannan bannan da suka yi wanda ya kamata kenan amma kullum mu abin da ke bakinmu shine a ɓata wani a ci mutuncin wani a ci zarafin suwanci wannan ba zai haifa mana ɗa mai ido ba yasa gashi nan duk mun zama makiya juna mun zama banda gaba da yan omo ba abin da muke yi gashi duk mun bin wargaje man ce kowa da inda ya fuskanta ba ka da abokin gaba sai ɗan uwanka amma kafirin da ke sabon gari kuma an gaje ka ce mai oga kenan oganka ne amma musulmin da Allah ya mai baiwan ƙur'ani da hadisi da kaza ba ka da wanda kake kise shi kai kuma Allah bai ma baiwan komi ba ikon Allah ji wata irin mi'ara koma baya Allah madaukin sarki ya kiyaye kuma Allah madaukin sarki ya ga daman jarraba ku ko Allah sai ya jarrabce ku a samu wani alaramma daga cikin alarammominku ko a samu wani malami daga cikin malamanku ko wani mai mutunci daga cikin waɗanda suka yi fice da mutunci a tsakankaninku ya aure irin wannan a samu irin wannan haihuwan tab ai kowane dandali kawai ka je ka ɗana rikodonka ai malaman nan aiwa ƙananan matsiyata ba ne kai su me ya faru ce kai da hmm. shiru kawai ai ka sha kuruminka Wai a'a ashe su ma suna a ran hanya ne fa faru ce matan shi bauta shi da tayo matsiyacin ashe in yi jezance akwai abin da yake yi shi malam na ce wallahi malam ana kallawa a ce ana kallawa in kuma kana shakka zo mu ci sai a jakira unguwan zoman ita kuma karaman munahuka shi wallahi haka ne a lissafa ai ga katin auren kun gano wannan da kyau ku nan kuma wallahi ta Allah ne ga dama ya jaraba shi ya jaraba ku ba abin da Allah baya yi wallahi al'azim ba abin da Allah baya yi ya jaraba kowa don ya ga mai mutum yake yi shi sa annabi ce min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga abin da ke bayyana cewa kai musulmi ne na kwarai musuluncin da kake cewa kana yi musulunci ne mai nagarta duk abin da babu ruwanka ka bar shi duk abin da ba kasa da kai ba kaka kwasa duk abin da ba ce zo ka ji ba wallahi ka nisantar da kunninka Allah ya yabi masu imani da cewa a duk sanda suka zauna a wani dandali daga cikin dandullan hira aka ɗibo maganganu da cin zarafin wasu to barin wajen suke hatta ya hudu fi hadisin ghairihi sai an canza wani zancen da ba wannan ba kuma a hadisi annabi yake cewa duk wanda ya tsayo wajen kare daraja da martaban wani da ake kokarin bata shi to Allah zai nisanta fuskan mai aikin wancan kariya ba shi ba shiga wuta na tsawon shekara saba'in to amma gulma daɗi ke gare ta ba na gaya maka auna da kyau in aka zo ana zagin wani da kai ka san abin da ake faɗi a kan shi wallahi ƙarya ne amma sai ka ji kunninka zuciyanka suna son su saurari wannan abin su ci. kuma shaidan ne zai rika ƙawata ma abin don karkai wancan aikin koron gulman ka dace da wancan nisan taka da shiga wuta da za a yi don shaɗan ƙosawa ya kai ka zama babban aminin shi a gidan wuta wannan ne kawai kakka taɓa raba ɗaya biyu shi ne har ka ji masu iya magana suna cewa wai abu bai daɗi ba an yi da mutum ya ji so ake ai ta yi da shi bai ji ba sai ka ji gaya suna cewa ya an kari ya an kari wai ya gano ana cin mutuncin shi ya tare kenan to wa ya an kari sai a ƙoƙari a ƙero wani ku ji tsoron Allah Allah zai tsere ku zai muku tambaya Allah zai bincike ku kan haka don irin waɗannan tsegunguma da mutane suke yi ko shi ne yake sa wasu wanda ba su ci ba ba su sha ba ba su taka ba ba su ɓaras ba a ƙisa a zuciya ka sidda kaga mutum yana gaba da kai kai baka san me kai mashi ba wani ne wai je gaya mai magana ya yadda shi kuma cin da ya rena Allah da Allah ce in ja fasikun na ba'in fata bayyanu, to shi ba zai wannan ba mun gano wannan da kyau haka Allah ya ce an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ku je ku afkawa mutane akan abin da ba ku san hakikanin shi ba nan gaba wannan abin ya zo a gano yadda gaskiya take ku afka cikin nadama kuma duk wani zagi da kaji ana ma bayan Allah haka siddan ku duk masu yin sai sun yi nadama kafin su mutu in ma fa Allah na son su kenan su yi nadama ta kusa in ko Allah baya son su ko to barin su zai yi sai sun je sun yi cibar a kiyama tukuna ido ya rena fata kowa ya kalli kanshi kowa ya san cewa babban gurin shi shine shiga aljanna annabi da ya gaya masa sahabi cewa ya rike bakin shi wannan bayanan da nike muku ko yana da alaka da kai ka zama mai tarbiyya kai da za ka yi tarbiyyan wani kai kana da shi zama kai ta zagi ka ga mata ta kawarta ta zo gidanta sun zauna an shiga ɗaki yadda fana zaune tana kallon su sun ware suna zagin wata trenin kuke mata ita ma ta samu kawarta su ware suna zagin wani ko wata an gani duk irin waɗannan gunguma sai kun sa ido a gidajen ku an daina yin shi duk wacce kaga ta kware wajen didi irin wannan ko ka ja mata layi don dangane da shiga gidanka matanka ta ce yanzu mai gida ni za ka raba da kawaye na masu mutunci masu kaza masu kaza ai wannan lalata zumunta ne fattakullah allazi tasaaluna bihi wal arham ka cike ni ne ki gaya wa zumunci bai san ɗabi'an wance da wance da wance mara kyau ba ne ya kike haka ba faɗa za ka yi mata ko zagi ko ka nuna mata isa ba nuna mata za ka yi wannan ba daidai ba ne tana neman ta saka ke cikin matsala ne ni ko in kika shiga cikin matsala ina shiga kuma 'ya'yanmu muke son mai tarbiyya ita yanzu wannan ta riga ta zama ta fita daga control ba za a iya juya ta ba na saurari hiran kuran nan banda ƙarya ba abin take da gulma da annamimanci da tsegumi ki dina hudu da ita da Allah inda ce ba ta bari ba sai ka sa mata doka kuma in ba ka baka je lahira kai ma Allah ya sa maka doka Allah ya tsare mana imanin wa fisaluhu fi wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara ce, wa inna ma yadhkuru ta'ala tarbiyatul walida wa ومشقتها wa شهرها fi ونهارا وسهرها سهرها yace ana Allah madaukin sarki yana bayyana mana irin wahalan da uwa ne take sha ita ce alwalida baiwar Allah ta cikin wahala wa ta'abiha da gasa mata gyada da ciki da ɗa yake mata cikin na ciki cikin wahala ta haihu wani wahala an gane uba in yaro ya hana shi bacci ta tsandara kuka yana da inda zai ji ita fa wata da inda za ta wallahi dole ta haƙura musamman ce na da taraka sai wanke kafan shi kawai ya sheka tarakan shi kuma da wata macen ya mata sigina <laughs> yan maza kuna shagalinku a'a inna lillahi wa inna ilaihi raji wallahi ba musamman waye zamanin nan sai ya sa mata text kawai da shi kina ina ne kin yau yana bacci ne dan zominci a wani fa ka san ba fi kwana na bane ce ki da Allah ya zo mana zan baki ana yi ko bayi <laughs> a mai mata daya bai san wannan shagalin ba ina mai mata daya ba rakiya yi ma maza duniya ba <laughs> mai sani ya babin da ya sani ya eh shi ma shi ko goro ai ko duniya ma bai zo ba A <laughs> yana can bayan gari bai ma san me ake yi ba a kwarai da gaske kuwa ta san mata sun yi sun yi filing case against me ana ƙarana amma kuma ni ne alƙalin kuma ni a kawo makaran cewa wannan magangan da faka ke malam faka dina su don ba masu wani lokaci kana cewa maza sun rako wasu mazan duniya masu mata da ba masu irin wannan maganganun na ce to uwata koko ba gaskiya ba ne ba allah ne faɗa ba waɗannan da za a basu ko sai zan faɗi maganganu irin maganganu da waɗancan yahudawan suke faɗi amma ya ba za a raya suna ba Allah maɗaukin sarki ya samu dace amma mu abin da muke cewa duk wanda bai da halin da zai iya adalci ko Allah ya tsaya inda yake kana da halin da za ka yi ɗaukan kowane ɗawainiya kowane ɗawainiya mutane ba san me yake ce maɗawainiya ba ko kai saurayi ne ba za ka yi ɗaukan ɗawainiyar ba ko aure ba wajibi wani a kanka azumi ne wajibi kai ta yin shi kun gano na da yau ka ba da himma kai ta yi alamis da litini in ka ga bai yi ba ka ƙara da uku a duk wata in ga bai yi ba ka ɗauki azumin annabi dauda kai ta yi yau kai gobe ka sha kai ta yi aiki ya same ka kun gano wannan da kyau idan ka samu 'yan kudinka za ka ƙara aure sai ka duba ka ga kana da inda za ka sa ta hmm? wani fa bai inganta rayuwar na gidan ba amma yana ƙoƙarin ƙaro wata sau da tsaban bani. ‘ya'yan shi bai iya ɗaukan ɗawainiyar makarantarsu ba bai iya ɗaukan ɗawainiyar kiwon lafiyansu ba bai kula da komi na haƙƙin da ke kan shi ba in ka je kaga yadda ake rayuwa a gidan shi gara ɗan bursuna ya fi iyalan shi samun sakewa da natsuwa sai je ɗauko 'yar mutane ya ƙara saka ta a cikin matsala kuma ce kama faɗi gaskiya kana faɗi irin wannan sai kuma je a biya wasu malamai da baki a ce to Kaga kuma yana kin sunna an ce a raya haka bane ka kalli abin da kake ci an fahimta wajibi ne sai ka iya ɗaukan wannan ɗawainiya maganin tufafinsu maganin kayan kwalliyansu wani yaushe rabban shi ma da ya sai mace kayan kwalliya ina mamakin wannan abubuwan ita mace fa kaga turaren da ta rika fesawa a jikinta wannan wajibi ne sai miji ya rika siyan mata duk waɗannan abubuwa na kyalkyalkyalkyal wajibi ne lokaci bayan lokaci sai an sai mata kuma ba wai a ce wai unguwan nan ki hakura ba complete package din ka sai shi dole Don haƙƙinta ne Don ba su ake ta matso kusa da kai ana jinta tana tsami ba an gane su ake ta rika gyarawa abubuwa fes fes fes to shine za ka kazo kazo idan kama yana ƙara haske kwakwalwanka na ƙara faɗi kana fahimtar duniyar nan yadda ya kamata sau da riga an gama sai ka a gida amma gidan ba daɗi ka fito da ƙyar ka fito waje <laughs> ba dole ka raba dare ba ka koma ba ai muguntan kai ka shirya shi ɗaki ba gyara ba komi hawa da Allah to in kuma ka ga duk wani abin rayuwa ciyarwa tufatarwa addini komi ka kula da shi to sai a komo janibi na biyu shin tsakaninka da allah za ka iya biyan bukatan sha'awar mata biyu ɗayan ma ya ka ƙari sai ka auna da kanka ka gani za ka iya ce kai alagabata abin nan da wahala to allah bai ce ka ƙara ba mun gano wannan da kyau ku to wasu abubuwa ne da yawa fa wanda suke tattara da waɗannan abubuwan sai in za ka iya amma annabi ya ce ku yi aure ku fa zan yi alfahari gaskiya ne hadisi ne amma kuma babu tsari ban ga matashi ma an ce sai in yana da ba'a ba ba'an fa su ne waɗannan fa su ne kawai abinda malam bahaushe ya ɗauka aure shine kawai nemi ɗakin haya ya bursuna mai fenti kawai ya koma gefe ya rike hannu a ƙugu kawai iyaye zai cika mai ɗaki ko ba shi ba ne kuma kawo mai buhun masara da buhun shinkafa da garwan manja da na man gyada dole in ba haka bai yin yana zagin iyayenta ya ci aka sai ka ta tsinkin ragi da ko gara ma babu kaji matsiyaci kai wani gyara ka kai kai ka kai garan ne a baka mata akwai garan da ya wuce mata ne to ko aljanna da allah madaukin sarki ya gama kintsa ta baka ji sai da gara a ciki ba hawa haba baka ji annabi ya ce ba abin da ya rage ma mumini ba muminin da ya cika da tsoron Allah ya cika da kaza ya cika da kaza komi ya yi jib to har da na ƙasa ɗaya ne sai samu imra'atun saliha macen kwarai wanda in ya umarce ta za ta bi in ya hana ta za ta hannu in ya kalle ta ta caɓo mai wani murmushi malam wanda zai ji gaba ɗaya ya fita cikin hayyacin shi tsarki ya tabbata ga Allah gano wannan to dai bari matsaya a nan kada mu sa gwagwaran nan al'amarin su dugunzu mai fara sha to sai fa ne mafarki da ranar nan fa na waɗanda yaran hmm. an <laughs> ka rabu da su kawai hawala na da shi kiyaye mala akwai mata kyakkyawan saurayi irin wannan wai bai da mata me faru kana makaranta ku kana makaranta kullum sharrin da suke ma ilimi kenan mutum ya ki kana taba zai ce wani ɗalibi ne a ne wa ɗalibi ne kai ba ɗalibi ba ne ba matan ka biyu bayan zaka to ka tsare mana imaninmu allah kawo gwamnatin da za ta yi bonanzan waɗannan samarin da ya mu rage matsalolin nan kuma nima zan yi bonanza kwanan nan sha allah haka zan yi faretin ku ɗaya bayan ɗaya yin aurar da kun huta taju kowa ma allah maɗauki sarki ya samu dace allah ya ba ku halin yin aure fi za ka duba kaga irin wahalan da uwa take wa mashakkatu hafi sihiriha ba ta ba bacci wallahi mace in cikinta ya kai wani stage ba ta ba bacci kun gane wannan ko kwanciya za ta yi in ta kwanta in ta gaji da wannan bangaren za ta juya inda kaga tirela wallahi ba la za ta juya yanzu kai kana kwanciya haka in za ka canza ba haka za ka yi ba kawai wallahi ba zai yi mata ba ga wahalan ciki ga ayyukanka ba za ka taimake ta da ɗan wanke-wanke wanke-wanke to ce fa nan ma bai kawo mata wabalanta na ya wanke mata kwana na gano wannan ku ji tsoron Allah ne kuma wannan lailan wani haram ba dare ba rana Kaka ce wai ba ta bacci da daddare ba za ta yi da rana babu shi in ga mace ta samu wadataccen bacci a bayan da ciki ya fara girma ko wala sai ta haife shi in kuma ta haife in yaron mai kukan dare ne ta shiga matsala yaron na yin wani motsi haka za ta shi dole sai ta ba shi nono ya callara mata fitsari ya fetsa mata kashi da za ta yi wannan aikin duka ba ku ji tausayin bayan allah nan ba ba ku ji tausayinsu ba tsakaninku da allah ce tana da yara irin wannan kanana guda biyar a gabanta kuma duk suka iya kontrolin waɗannan yaran wani ba ruwan shi da yayan shi wallahi al'azim akwai wanda zai wata bai ma san wani hali ɗin shi yake ciki ba da safe ya fita sai dare da safe ba su tashi ba da daddare kuma sun yi bacci rike tafa da tashi ita ce islamiyyansu ita ce bokonsu ita ce ta yadda za su ci yadda za su sha yadda za su kaza kullum ita ke na cikin ɗawainiya kai ba ruwanka in gazo kuma abin da ka ce a yi ba a yi shi yadda kake so ba ka riga ka shiga ta da hankalin da kenan ga duka ga wawa ga zagi ga shashasha wai ba tanka kake zagi ina mamakin wannan ɗabi'ar kun sana dai ina magananta ko ka tasa ta da duka a kan me ɗan gani a kan me ɗan kama muna ce kakka da kai sai uwan ɗan hmm. za ka shirya dum malai ce liyaz bi ihsani ha almutakaddim ilaihi an yi wannan ne don a tuna maɗa irin kyautata wanda uwa ta mai tun a baya kama kawala ta'ala kama yadda allah maɗaukin sarki ya faɗa cewa waƙon rabbiyar hamhuma allah ka ji kan iyayena kama rabba ni tsagira kama yadda suka rene ni a lokacin da nake ƙarami kun gani sun yi hidima da kai ba na wasa ba hidima ba na wasa ba don allah ka gade yadda matanka ke hidima da ɗa in ta rungume ta gaji ta goya in ta gaji ta aji shi ya tsandara ihu har sun saba yaro ta ihu ta targoginta hatta saba kai ko yanzu in yaron ya tsadar ihu na minti biyar to sai ka ji kiyama ka yadda san ta kusan tsayawa ne wallahi ra ka yi haƙuri ita ta saba ku ji tausayinsu kuma kai ne kai mata wannan abu amma yanzu wai a tamfan sallah tsakaninka da ita ya gagara takalmin sallah ɗan warwaran da ɗan kaza wai ya gagara tsakaninka da uwarka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ka ce wai za ka ga annabi ayana ta kuma ka ce wai in ka mutu ka shiga kabari wai ka kwanta daidai a ina a wallah sai dai ga ana ganin annabi amma banda kai ciki akwai matsiyacin da yanzu 'yan mata biyar ya kai ma ramadan basket ko ba wacce zai aura mun gane uwashi ko ramadan gero ma bai kai mata ba kawo ko ramadan basket ba gero a cikin shi wani kuma duk kwana goma sai ya jaddada an kwana goma ya kara kai wani in an goma ya kai wani banda face fanan sallah da kuma goron sallah da zai ware na musamman ba cewa muka yi kar a yi wannan hidiman ba a yi kafinci wannan amma dai ka yi abin da ya kamata a san da ya kamata karka je kana yaudaran 'ya'yan mutane allah zai tambaye ka ranar kiyama wallahi allah zai tambaye ka da kulli gadirin liwa'in misli gadaratihi yawmal kiyama duk wani mayaudari ranar kiyama zai tashi da tuta gwargwadon yaudaranka gwargwadon tutanka in yaudaran ka karama ne ka tashi da karamar tuta in ka babba ne ka tashi da shirgegiyen tuta in yaudaran da yawa kuma tutoci za a daga maka eh duk wanda ya san ba aure zai yi ba ko kai ya ƙara zuwa taɗe gidan wata kira ta ce ɗazu malin yi wa'azi kin gani ba auren ke zan yi ba kuma ba wani wani shegantaka shi friendship a musulunci ba wannan wayan namiji da mace suna abota in ba salon iskanci ba ikon Allah wai iskancin da muke ganin turawa suna yi wai ne wai yanzu ya zo kasan Hausa da limamanmu da malamanmu da iyayenmu masu mutunci wa muna ganin wannan abin na faruwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai sai ka ce ma ya ke ki ce ma wane fito ai ba saurayi na bane aboki na ne jiyar iska wai da namiji take abota inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaro na gani ran nan fa yana tafiya da yariyan ce kai ku zo in aurenta za ka yi a tura sai ce wai kawai ce uzurin akabahu min zambin uzurin da ya kawo ya mafi zunubin shi laifi da ce kawon ka yi kadan iskan ina ne to Allah ka shirya don Allah ku daina kawace da 'yan mata haramun in ma ka kosa sai ka yi kawa da wata ka je ka yi da ka mana bai ba wannan abin da yake haramun ne ku daina kawai duk soyayyen da ba zai kai ka zuwa ga aure ba ka batta haramun ne ku daina gaba ɗaya bai halatta ba Allah shirya don anish kurli Allah ce ku gode min kun ji mahallin shahid na gode mara nan ko gode mini waliwalidaik sannan ka yaba ma iyayenka ka gode musu ilayyar masir makoma gare mu yake in ji Allah in ka gode in ba gode ba oho za ka da ina ka ina ka ai za ka je gaban Allah za mu ga da Allah zai da kai ai fa inni sa'ujizika ala zalika au faru jaza Allah ce za mu maka sakamako cikakken sakamako akan abin da ka riga ka aiwatar abin da ka riga ka gabatar gani da haƙƙin iyayenka kai masu biyayyen da ya kamata su ma Allah zai tambaye su sun maka tarbiyyan da ya kamata dan ba suke ɗa ake kawai ta bisa kakakaka oh, aiki ake Allah maɗaukin sarki ka tabbatar mana da diga digadiganmu akan abin da kake so kuma ka yarda da shi jama'ar annabi sakamakon ƙorewar lokaci za mu saurara a nan sai Allah madaukin sarki ya kai mu gobe za mu zo mu dasa mu karasa tafsirin waɗannan ayoyi mu shiga ayoyi na gaba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu a nan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum